Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan lokacin. Har kullum dai ni ce taku, mai kawo muku magunguna kala-kala. Yau ma na kawo muku wani sabon haɗi ne domin maza su sha sha'aninsu su more rayuwarsu su da amaryarsu. Wannan watan da muke ciki da watan da za mu shiga, kun san dai lokacin auratayya ne, kuma kowa na burin ya zage ya more daɗin da ake faɗi ana ji ana ji ana morewa waye mutuwa ya tashi ta shi ne wannan na kawo muku domin kuma ku tabbatar da cewa ina son ku kuma ina ƙaunar ku har gobe ina maza duk namijin da ya san yana da wani buƙata na fannin magunguna ko yana da wani irin matsaloli haka na wajen mazakuntarsa to in sha Allahu ka neme ni ko kuma zan tura maka maganin nan duk inda kake wannan magani magani ne mai kyau mai amfani sai na tabbatar da amfanin shi da kyan shi sannan zan ba ku kuma ku duba shi da kyau kun dai gan shi a cikin jirka yake yadda ku gan shi a jarkan shi haka zai zo muku in kun ga ba irin yadda na nuna muku ba ne za ku iya complain saboda ka san wasu sai a hankali amma mun tabbatar da ingancin shi ne da nagartansa muke tura muku duk namijin da ke buƙatan ya more daren farkonsa ya zo ya neme ni shi ma ya ji daɗin rayuwarsa wallahi <laughs> sai dai uwar gida ce ta leƙe domin ta ƙosa kwananta ita ma ya zagayo domin ta mora za ta ce mm, mai gida wai mai ka sha ni da za ka yi amarya na gani tana tunan nan da kai ma ta ce hmm, hmm, kunna data ke ma ki hau ki duba akwai naku daban wannan dai na maza ne ka nema ka kwashi aiki a hannunka domin hmm, in ana sallah an ce ba a magana ango da mai mata hudu mata uku mata biyu mace ɗaya kuna da buƙatar wannan saboda ku tabbatar da cewa eh ta san da namiji take magana ba mace ba ka ku ce na cika ku da surutu ku nema domin ku ɗanɗana domin ku tabbatar da surutun da nake muku da gaya muku gaskiya ne sai na ji ku kuna damar kira a kowane lokaci ma'asalam.